يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون أنتم تستقبلون أياما مباركات وساعات فضليات ألا وهي العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم أي شهر رمضان المبارك هذه الأيام أيها الإخوة الأفاضل أيام فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر الأيام ولا سيما لياليها فقد أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام الإيجاد العزيز فقال عز من قائل سبحانه والفجر وليال العشر فمن التفسيرات التي رويت عن مدلول الليالي العشر هذه الأيام الأشهر الأواخر من رمضان كما روى الإمام ابن أبي حاتم رحمة الله عليه في تفسيره التفسير بالمأفوم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر هذه الليالي العشر التي أقسم الله جل شأنه بها بأنها هي الأيام الأواخر من رمضان الأيام العشر الأواخر من رمضان أيها الإخوة الأفاضل كل شيء أقسم الله سبحانه وتعالى به فإن قسمه يدل على شرف ذات الشيء وعزته وجلالته فإن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بشيء مهم فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر فضل هذه الأيام عمليا وتصديقيا فروت زوجه وحبيبته وخليلته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان جد وشد المئزر وعيقظ أهله وأهيا ليله وروى مسلم أيضا بلفظ آخر من قول عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان أكثر مما يجتهد في غيرها من الأيام في السنة كلها أيها الإخوة الأفاضل ينبغي أن نتخذ هذه الفرصة الإلهية وهذه النفحات الربانية فنجد ما ينبغي أن نجده من ثواب وأجر إلهي حتى نفوز بجنته يوم الدين أيها الإخوة الأفاضل من فضل هذه الأيام العشر الأواخر من رمضان أن فيها ليلة واحدة هي أفضل من ألف شهر ألا وهي ليلة القدر وقد قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إنا أنزلناه في ليلة مباركة ثم فسر تلك الليلة المباركة بأنها ليلة القدر فقال عز من قائل سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هذه الليلة الفاضلة الشريفة الميمونة المباركة إنها خير من ألف شهر وألف شهر عبارة عن أكثر من ثمانين عاما فهذا يدل على أن الإنسان إذا عبد الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الواحدة وفاد ونال ما فيها من أجر وثواب فكأنه قام لله سبحانه وتعالى وعبده أكثر من ثمانين عاما أيها الأخوة الأفاضل من العبادات التي ينبغي أن نشمر عن ساق الجد في هذه الأيام بها التهجد أو قيام الليل أو قيام رمضان فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه يحيي ليله كله ويوقظ أهله ويشد المئزر ويجد فكيف نحن الذين دائما نعصي الله سبحانه وتعالى ونخالف أوامره ونأتي نواديه فنحن أولى بتلك العبادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نهي ليالينا هذه فإن لم نستطع أن نقومها بأكمل بكليتها فينبغي أن نقوم فيها بأكثرها أو ببعضها أو بكثيرها حتى نفوز بتلك الأجور التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمحيي هذه الليالي المباركة أيها الإخوة الأفاضل ومن العبادات التي تفعل في هذه الأيام العشر الأواخر وإن كانت تجوز في غيرها لكن فضلها في هذه الأيام يكون أكثر من غيرها عبادة الاعتكاف الذي هو عبارة عن الوقف في المسجد بإرادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق تقديم العبادات كالصلاة وقراءة القرآن وسائر الأذكار والاستغفارات وغيرها لله سبحانه وتعالى فالاعتكاف يجوز في غير رمضان ويجوز في غير هذه الأيام العشر الأواخر لكن فعله في هذه العشر الأواخر من رمضان أفضل من فعله في غيرها كما ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية عن زي عن عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله سبحانه وتعالى فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرين عشرين يوما أي كتب في العشر الأوسط ثم استمر باكتتابه حتى آخر يوم من هذه الأيام التي نستقبلها أيها الأخوة الأفاضل إن لعبادة الاعتكاف شروطا وأحكاما وآدابا تتعلق بها من شروطها الاعتكاف المكث في المسجد وعدم الخروج منه إلا لعذر ضروري أو حاجي كالخروج لطلب الطعام أو غيره من قضاء الحاجة لكن المعتكف لا يخرج من معتكفه فإذا خرج فقد فسد اعتكافه حتى إن الإمام ابن حزم رحمة الله عليه ادعى الإجماع في هذه القضية فقال في كتابه مراتب الإجماع أجمعوا على أنه كل من خرج من معتقده بغير عذر شرعي أبيح له فقد فسد اعتكافه وليعده وليستعنفه من أوله هذا هو الشق الأول المخ في المسجد لإرادة العبادة والشق الثاني الإسلام فإن الاعتكاف لا يصح من غير المسلم فالكافر لا تقبل عبادته لأنه فقد شرطا أساسيا من شروط قبول العبادة أنا وهو الإيمان فالذي فقد الإيمان فإن عبادته لا تكون مقبولة إن الله جلت جلت قدرته والشرط الثاني التمييز التمييز وقد اختلفوا في مفهوم التمييز حسب المذاهب الفقهية لكن القول الراجح من بين تلك الأقوال التي قيلت في المذاهب الفقهية عن مدلول التمييز هو أن يبلغ الإنسان سبع سنين مستنبطا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين واضربوهم إذا بلغوا عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع فقالوا إن التمييز يبدأ من السن السابعة من عمر الولد فإذا بلغ الولد سبع سنوات فيجوز أن يحضره أبوه في المسجد وأن يشارك أباه في عبادة الاعتكاف لكن الأطفال الذين لم يبلغوا هذه السنوات المقدرة فإنهم يبقون في بيوتهم ولا يجوز لهم أن يعتكفوا مع آبائهم والشمس الرابع أيها الإخوة الأكاذب وهو يختص بالنكاح هو ابن الأزواج فإن المرأة لا يجوز لها أن تعتكف إلا إذا عدل لها زوجها فإذا منعها زوجها من حضور المسجد بالاعتكاف فلا بد أن تطيع زوجها لأن عبادة الاعتكاف عبادة مستحبة وطاعة الزوج عبادة واجبة مفروضة فلا يجوز أن تغلب العبادة المستحبة على العبادة المفروضة وقد أفصلوا قاعدة فقالوا من اشتغل بالنافلة عن الفريضة فهو مكروه لكن من اشتغل بالفريضة عن النافلة فهو معذور أيها الإخوة الأفاضل الشرط الخامس من شروط الاعتكاف هو عدم الجماع ألا يضع الإنسان زوجته وزاد بعضهم على ألا يستمني أي لا يتعمد قهود المني حال اعتكافه في المسجد فإذا اعتمد قهود المني فإن اعتكافه يفسد كما قال بعضهم هذه بعض الشروط الواجبة أو الواجب توفرها في من يريد أن يعتكف في بيوت الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول ولا تباشروهن وأنتم عاشقون في المساجد بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين على وصلوا وسلموا على رسولكم وتوبوا إلى ربكم واستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا لا نفاد له والشكر له شكرا لا انقطاع له الحمد لله لا نحصي ثناء عليك انت وكما اثنيت على نفسك الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يريد في الخلق ما نشاء والصلاه والسلام على النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد حرماته الى الدين. اما بعد فيا ايها الاخوه المسلمون يقوى ما سدرجا منا فستنت قوانيتي ولن نسيت ما سؤال لا ما سؤال بركه ما سدرجا ابدا الله سبحانه وتعالى سوني قوانيتي قوم تقوانيتي قوم تقوانيتي a wannan wata mai albarka da muke ciki wato wata ba. waɗannan kwanaki Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka matsayinsu ya ba su daraja a cikin fassarar da malamai suka ma wasu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da wasu abai-baɗai, a cikin suratul fajr ya buɗe da wal fajr wa layalin ashr waɗannan jarare guda goma da aka ce wa layalin ashir Allah yana rantsuwa da wasu jarare guda goma daga cikin tafsirai da aka goyo daga magabata ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya fassara su a ɗaya daga cikin maganganu guda biyu nasa da yayi kamar yadda babban malami ibnu abi hatim ya goyo masa a tafsirinsa yake cewa su ne kwanaki goma ƙarshe na ramadan Allah madaukakin sarki baya rantsuwa ce da abu wanda yake mai girma duk abin da Allah madaukakin sarki ya rantse da shi to wannan rantsuwar ta da tana shaida da wannan abu cewa madaukaki ne wannan abu mai daraja ne wannan abu mai girma ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan kwanaki masu albarka masu daraja annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda matarsa da Aisha radiyallahu anha ta waito cewa idan suka shigo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan zage dan ya kuma daura mataki babu saduwa da iyali sannan ya tayar da iyalansa sannan ya raya daren nasa ga baki daya idan waɗannan goma na ƙarshe suka shigo annabi sallallahu alaihi wasallam idan shi da Allah madaukakin sarki ya masa ya ba shi lamuni cewa shi ne zai fara shiga aljanna an gafarta masa zunubansa waɗanda suka gabata da waɗanda za su nan gaba in yana da su yakan raya dararensa waɗannan guda goma masu albarka to ina ga mu daga gaban mu ne bayan mu ne saman mu kasan mu daman mu zunubi haurin mu zunubi ashe mu ne mu cancanta mu zage danki mu wuce Allah madaukakin sarki ya taimake mu akan mu ga mun tashi mun aiwatar da ibada wadda take mai daraja wadda za ta zama karfafiya a cikin waɗannan kwanaki masu daraja yan uwa masu albarka waɗannan kwanaki daga cikin falalarsu a cikinsu ne ake dace ake fatan a dace da wani dare kwara ɗaya. wanda Allah madaukakin sarki ya ce dare ne mai albarka jiran da Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani daga allahul mahfuz zuwa sama ta ɗaya a cikin sa shine daren da ake ce masa daren kaddara ko daren kaddarawa ko daren iko wannan dare Allah madaukakin sarki da kansa ya bamu labarin sa yace dare ne mai albarka sannan ya ce lalle mun so da alqur'ani a daren kaddarawa shi wannan daren na kaddarawa in ji Allah subhanahu wata'ala da kansa ya fi watanni dubu khairun min alfi shahr ya fi watanni dubu shekaru 80 da wasu abubuwa da Allah madaukakin sarki zai ta datar da mutum ya dace da wannan dare ya ibada ta zama karɓaɓɓiya a cikin wannan dare shi ke nan kamar ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ne dan nassi daga Allah madaukakin sarki na waɗannan shekarun da aka ambata ashe bai kamata bawa ya makansa sakaci ya zama ya ban waɗannan kwanaki masu albarka sun wuce sun shuɗe ba tare da ya ci gajiyar su ba ya aiwatar da abin da zai zama masa farin ciki a ranar gobe alkiyama ba wannan dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi ya girmama shi ya faɗi matsayinsa kai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nufin ya fito ya faɗa ma mutane cewa ranar kaza ce kawai kowa ya da shan wahala amma sai aka samu wasu suka yi cace ce ku ce suka yi cacen baki wannan ya nuna ma wancan yatsa wancan ya nuna ma wancan yatsa shi nan manzo da sama ya ce na yi ne in zo ku faɗa muku sai aka ɗauke sai aka mantar da ni to da ka yanzu kowannen ku ya je ya nema in kun tashi za ku nema ku nema a ƙarshen watan ramadan goman ƙarshe ku nema a goman ƙarshe a wata riwaya ku nema a bakon karshe daba a waye bakon karshe wato daga ashirin da uku kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki na ganin wannan dare a ranar ashirin da ɗaya ga wata na wannan wata ramadan alamar da ya gani a cikin barcinsa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari rana ashirin da ga wata kamar da ya tabbata cikin Bukhari da Muslim yana yin sallah a cikin ruwa da kuma tafu aka wayi gari rana ashirin da nan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad masa rufi ne da ganyen dabino saboda haka sai aka yi ruwan sama mai riwaya ya ce fa absarat aina ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala ma'in wa tin shi ma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sujada a saman ruwa da tabo kaga fassara mafarkin manzon Allah sama kenan saboda ta ashe tana fara neman wannan dare mai albarka ne daga ranar ashirin da ɗaya ga wata sannan wata riwayar ta zo ta ce a nema a wuce amara kenan ashirin da ɗaya ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da tara duk idan mutum ya haɗa riwayar su ne za su bashi wannan zikin a dunkule ana nema ne a watan ramadan a watan ramadan a ƙarshen sa goma ta ƙarshe sannan a goma ƙarshen nan ana nema ne a mara mara an samu wasu sahabbai da suka yi rantsuwa da cewa sun tabbatar da ranar ashirin da bakwai ga wata malamai suka ba da amsa suka ce ai dama tana ciki tana cikin autahu na ashirin awakhir tana ɗaya daga cikin mara-maran ashir abin da mara-maran goma ƙarshe ka babu mamaki idan ya kasance wannan sahabi ya rantsuwa ya ce tabbas rana ashirin da bakwai ga wata ne ba kamar yadda wasu a yau suke ɗauka ba cewa tabbas ita ce kawai dole saboda ka ce su sha baccin su sai rana ashirin da bakwai sannan sai su cika masallaci da sunan tahajjud har ma su faɗa ma liman su ce yau special addu'a za a mana ya liman saboda ita tabbatar da cewa ita ce wannan ranar a'a ana sa shi a cikin wannan rana ana tsammani zan sama yayi mafarki ashirin da ga wata sannan wasu sahabban sun zo sun ba manzo Allah sama labari ga alamomin da suka gani a ciki a wasu kwanakin da ba ashirin ba kuma ashirin da ɗaya ba sai malamai suka haɗa suka ce waɗannan riwayoyin dukkanin su za a iya aiki da su ga kuma fassarar da suke nufi cewa zai iya yi yiwa a dace a cikin waɗannan mara-mara na goman ƙarshe ta Ramadan. Yan uwa masu daraja daga cikin alamomin da ake gane wannan dare ne albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa rana za ta fito a tafiyar wannan rana ba ta da zafi sosai yanayi zai zama mustawiyan zai zama madaidaici ba zafi sannan ba sanyi haka da shi sannan rana za ta kasance ba ta kashe ido irin yadda take yi ta fita a ce yau ba ta yi wannan alamomi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗe su sannan za a iya ma mutum bishara ya gani a cikin mafarki kamar yadda wasu sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun gani a cikin mafarkin nasu kamar yadda shi kuma manzo Allah sama din da kansa ya gani dan uwa masu daraja mu dage mu hoci Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ga wannan dare kuma Allah ya azurta mu da ibada a cikinsa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wata addu'a ake yi a wannan ranar manzo sama ya ce a ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai ne mai yafiya ya Allah ka yafe mu abin da ake nema kenan in Allah ya fi maka to kenan hayewar da mutane suke cewa an yi wannan ita ce hayewa ba wata hayewar da ba wannan ba ce Allah ya yafe maka ya yafe mana ya yafe mu to shi ke daga cikin ibadu da ake faɗaitarwa a cikin waɗannan wannan kwanaki masu albarka akwai ibada ta itikafi ibada ce wacce take hafiya. Allah madaukakin sarki ya kama ta karara ya faɗe ta a cikin alqur'ani ibada itikafi ibada ce ta zumtan masallaci ɗaya daga cikin masallatan juma'a inda za ka zo ka samu sallar juma'a ana tsaye da su juma'a wannan masallaci wannan ita ce magana ta tafiya daga cikin maganganun da malamai suka ambata a game da ina ake yi itikafi a masallacin juma'a ake yi ba a fita shi ne sharadin farko sai da lalura idan akwai lalurar da za ta sa mutum ya fita to sai ya fita an ruwaito wasu malamai suna ganin mutum zai iya halartar sallar jana'iza zai iya halartar ya je ya gaida mara lafiya amma duka waɗannan maganganu suna da rauni magana take ingantacciya mai yi littafi baya fita na da shi rafi Allah ta ce ba na fita idan ina itikafi a cikin gidanmu akwai mara lafiya na kan shiga in je in biya bukata ta ta dole amma akwai mara lafiya idan ba na iya tsayawa ma in gaishe shi kada ya zama a zaci cewa dan shi na shigo gidan in bincika yanayinsa sai dai ina cikin tafiya zan koma da sauri masallaci sai in ce ya jikin Allah ya ƙara lafiya sannan manzo da sama in ya shiga masallaci baya komawa gidansa ya makwabtaka yake da masallaci kuwa sai ya kasance idan yana son a wanke masa kansa sai ya miƙa kansa a ɗaki daga ɗaki na nashi radiyallahu anha manzo da sallama sai na nashi radiyallahu anha sai ta wanke masa kansa kuma yana cikin itikafi ba tare da ya fita ba shi ya sa malamai suka ce wannan shine sharaɗin farko na itikafi ta Allah sharaɗi na biyu na itikafi shine wanda zai itikafi ya zama musulmi alhamdulillah tun nan dama musulmi ake majawabi kafiri ko ya zo ya itikafi ya yi aikin banza ko da ya samu damar ya zai itikafi ya yi aikin banza domin Allah ba zai ansa ba sharaɗin karɓar ibada babba shine imani shi kuma ya rasa imani shar'i na uku yan uwa masu daraja na itikafi shine tadmini yaro ya kai matsayin ya iya tantance abubuwa malamai sun kai sun kawo sun kara ma juna sani daga wani lokaci ake daukan yaro ya kai mu mayyizi magana da ta fi inganci a cikin maganganun malamai shekaru bakwai saboda annabi sun a lokacin ya ce a wasu yaro ya talla. ku umarci 'ya'yanku da ji sallah in sun kai shekara bakwai idan suka kai shekara goma kuka ce musu su yi ba ku duce su sannan ku raba wajen kwanan su sun kai shekara goma nan da wannan malamai suka ce wanda zai yi itikafi alal aqal ya kai shekara bakwai sannan ko baban shi zai zo ya yi itikafi kada ya kwaso shi zo da shi ɗan tatiki ya tsayin bayan gida ba zai iya gyara masallaci ba sai zai bata amma yaron da ya kai shekara bakwai zuwa sama to ya halatta zai yi itikafi sharaɗi na huriyar muwa masu daraja shine ya shafi mata dole idan mace za ta zo ita ta ce mijinta ya yi ta nemi izinin mijinta idan mijinta ya ce da yi mace ta ke ta ce yi ta ba za ta yi ta ba ta zauna a gida Ba a miji wajiba ce itikafi mustahabbi sannan sa matan masu sama in za su yi itikafi sun tambaye shi sai sun tambaye shi sun taba taruwa ma za su yi kafin masu sun ya zo ya gani waccan ta sa ta ta waccan ta sa shi mai waccan ya ce bin ra'awar kunna shi kanya nagarta Allah kuke nufi da wannan itikafin ku ce to ba zan yi ba ma itikafin na wala ya tattara ya nashi koma gida su ma dole suka tattara kayan suka koma gida sai a watan shawwal sai manzo da sun ya zo yi itikafi So daga wannan sharadi ne mai girma daga cikin sharuɗan itikafi da ya waje ba a tsaye su sannan itikafi yana da ladubba masallaci ka zo abu da farko ana buƙatar ka tsara ladabin masallaci domin shi kanshi masallaci yana da ladubbansa yana da ladubbansa nashi na ƙashin kansa sannan kuma shi kanshi itikafin yana da ladubbansa duk sharuɗin na duk wanda ka sani da hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da masallaci to mai itikafi tun da ya zo ya zauna a cikin masallaci ne dole ya tsare su ya kula da su wannan kuma ga sauran ladubban itikafi al imamu malik rahmatullahi alaihi a wajensa mai itikafi ko ko ko ko ko ko tafsiri a ce ba zai je saurara ba qur'ani ko zai iya karanta ba sai zai iya ibani ya salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sallah a wajen al'imamu malik rahmatullahi alaihi ba zai ga ana karanta hadisi ya zo ya saurara ba amma su malaman sun saba masa suna ganin duk ayyukan alkhairi da ake yi a cikin masallaci wanda ba mutum sai ya fita ba to ya halatta zai da za a yi sallar gawa a cikin masallaci ya halatta ne yi ya halatta wannan sallar gawa amma ba zai tashi ce zai tafi waje ba a yayin da zuwa unguwarsu wannan da dubban asali akwai abubuwan da suke na zamani ne dole a yi masu itikafi bayani a kansu waya mutum ya zo masallaci ta waye-waye ka ga waye-waye ya kama da waiwaye ka zo masallaci kana ta waya a tsawon shekara kana ta waya yanzu ka ce za ka yi itikafi a masallaci ya samu littafin don ka ya kamata ka tsara dokokin masallaci ka tsara dokokin itikafin nan ba shi kwata kwata kan kai waya ba amma dai kan kamar da waya kuma ta zama kai ne kake facebook kana yi ta tafi wani ba ya ta yadawa kai da kake ibada ibada da kake yin ta tsakaninka da Allah kun na ga kun me kai ta facebook ba ta kasuwa ba a bukatar wannan wasu za su zo itikafi da su da rediyo kai da ka zo itikafi me haɗa ka da rediyo ba a buƙatar waɗannan abubuwa ba sa cikin ta itikafi ka kiyaye kanka daga waɗannan abubuwan in ba su fata ma ba zai so su kwashe maka ta itikafi in wani malami bai ce ka fita ba to sai Allah ya ce ka fita ranar lahira cikin wanda suka yi ta itikafi a ce ban da kai na amfanin ba a rai yana da kyau mu tsara waɗannan daga cikin abubuwan da ake so a jaddada su a rike su sosai a cikin wannan kwanaki masu albarka akwai sallar dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka faɗa mana yana raya da ran da dare idan ba za ka iya rayawa duka ba to ku lokaci muktari na sallar qiyamul layl lokaci muktari na da shine karshen dare a mai da sallar ta koma karshen dare tunda ba za a iya tun daga farkon dare ba har zuwa karshe sai a kai shi karshe so daga ibada da mutane suke ta masallaci su zo su jaddada su mai da ibada su da kasance sai karshen dare suna shi ne kyau da ake bukatar a aiwatar da ita amma kuma da ka'idoji da kula da haƙoƙin mutane a wannan mimbarin an sha kira ba shekara ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba a kan mutanen da suke zuwa su sa su su cika gari da karatu sallah an tambayi a shi Muhammad bin Salih Mutaimin rahmatullahi alaihi a game da ba ma sallar idi sallar qiyamul layl ba sallar barilla me hukuncin za a yi sallah a sa lasfika a masallaci ya ce abin da ya fi a barkanci kawai ya ce ba sai an sa lasfika a waje ba sai dai idan akwai mutanen da ake jiyar da su a waje a sallar barilla ba sallar da raba wacce take nazila amma haka wasu za su sa su ta kowa su cika jiri ba daidai ba ne wannan da aka ce ba zan sama yana raye da dare wani yana da rauni a farkon dare zai sallaka. ya kwanta ya bacci ka ce bai yi ba ya yi da ya yi abin da zai iya yi to ya kwanta zai huta da safe kuma zai tafi kasuwa ko ya tafi ofis ka zo kuma kana ta kira'a ka hana shi bacci me kai kana jin ka samu lada kenan kana jin baka shiga haƙƙin dan uwanka musulmi ba so daga masu yin kiyamun lai ko da ne a ƙarshen dare a waɗannan kwanakin masu albarka su ji tsoron Allah su rika sa lafiyoyi a cikin masallaci gwagwadon waɗanda suka zo masallacin ajiyar da su ajiyar da su sannan daga cikin tambihan da muke yi mamu sai zo sai su rika ƙur'anai kama ana koya musu karatun ƙur'ani a a saurara aka ce kai ba a ce ka duba ba babu inda aka ce ma mu a shira mu wuce buɗe qur'ani limamin sana karatu yana duba ba me za ka yi sauraro aka ce a yau فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له أكثر وأنصتوا لعلكم ترحمون ku saurara aka ce a saurarawa ake ba ce ka buɗe ba limamin da ba hafizi ba shine aka ba shi dama ya buɗe alqur'ani ya karanta ana aisha radiyallahu anha tana da bawanta shi yake danta sallah da daddare ba hafizi bane sai ya dauki mushafi ya buɗe ita kuma tana bayan sa amma mamu bayan da aka ce mamu ya buɗe qur'ani kamar ana koya masa kana sallah ka buɗe qur'ani ba musu ya haka wani ba ka ya ko Qur'ani ka hutu kafin a gama sata ya ga da kanta hannun shi nan yayi kaji Kuma wanda ya saka wani ya dauko tarjama tarjama mala baka kuma ta hauta. ba daidai bane wannan ba daidai bane daga cikin abubuwan da ake yi a sallar tahajjudi kawai kama mutane addu'a sai ai wasu za ka jiyo irin masu alaƙi kan nan a nan garin za ka iya jin suna suna suna suna suna sallah suna addu'a ta wukiri sai ai minti arba'in da biyar ana addu'a wannan ka tsananta addu'a ta kaitacciya ta ita ka Ka samo jawami ul'adiyya daga alƙur'ani da sunnan manzo da sama ya kai ne sun ishe ka daga cikin kurakuran da ake yi akwai tattaro wasu addu'o'i na bida'a. a rika yi har ma a rika yi da wata haruffa Allahumma rzuqna bil alif ilfa wa bil ba'i baraka wa bil ta'i tauba wa bil sa'i thawaba har zuwa wa bil ya'i qila ba wanda ya saka ka samu addu'o'i ingantattu da sunnar manzon sama da alqur'ani kai sun isa daga ciki akwai matsawar da wasu wajaje suke suke sai sun sauke alqur'ani dole ta yadda za su yadda mutane a rana sai a zo a ja mutane sallah a ce za a musu ilisi goma sha biyu haba mana ilisi goma sha biyu aitai aitai wannan na jawo a tauye haƙoƙin alƙur'ani al-ifadul hudud ay taghyirul ashkal wal harakat wata harfan abun su na alƙur'ani ko cutar da an an an ba ta qur'ani a canza wata yi da sunan so ake a sauta alƙur'ani afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubi aqfalha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi tadabburi ake so yi. a rika karanta qur'anin ana jin me ake cewa ba gudu ba daga cikin kurakuran limamanmu Allah ya musu albarka wanda suke jan tahajjudi wasu shine sai suna rera addu'a an sha da siya kan rera addu'an nan duk da wasu na ganin ba laifi bane amma hujja su ba su da karfi babu inda ba san ya rera addu'a addu'a ana yin ta ne da tawaru da khushu'i ba rika yana eh, eh, kowa yake ba daidai bane har harami an tsaye musu da hujja haramin makka da madina da suke an tsaye musu da hujja manya manyan malamai da cikin sun yi bayani a cikin littafin su a shekh bakar rahmatullahi alaihi yana da littafi tafsiru du'a a ciki yayi bayani ke da sauran malaman da Saudi da yawa duk sun yi bayani kan wannan cewa baya cin abin da aka samu da sunna a ne a addu'a to daga yan uwa mu tsara waɗannan abubuwa mu kula da su mu sa ikhlasi shine babban jagora ya zama duk ibadar da za Allah nake nufi da shi a cikin ta idan muka yi wannan sai mu dace ko mun kankantar abin da za mu gabatar sai Allah madaukakin sarki ya kalli ikhlasin nan sai cika mana abin da muka gaza ni amfani da wannan kwanaki yan uwa mu roƙa ma kasar mu zaman lafiya mu roƙa ma shugabannin mu jagoranci mai kyau domin idan Allah ya taimake su suka zama su sun zama a teku to sai kasar ta zama ta ce kuma ba mu sai mu ji dadi. idan muka musu mummunar addu'a muka fafaɗi maganganu waɗanda ba su da kyau sai Allah mu dauki take tambatar da su in suka tambaye mu ma sai mu tambaye wal iyadu billah mai amfani da wannan dama fursa ce dama ce mai girma mai yawaita addu'a ga kasar mu kullum ina ƙara jawo hankalinmu kullum mai hankali ya kina cewa ba yi da wata ƙasa da wuce ƙasar da yake ciki na sha buga misali in yau Najeriya nan ta rikice wani ya billah ba a fata ba za ka je ni ba su ne makwabtanmu na kusa ba za ka je Cameroon ba su ma muna da makwabtaka da shi. ba za ka je Benin public ba ba za ka je Chad ba duk ba nan ka ashe ba su da wajen ka a cikin ƙasa waɗanda ma rigingimu suka same su a kasa zama a cikin gidajensu da garuruwansu ka kalli rayuwar da suke yi rayuwa mai kyau suke yi a cikin ƙasar su suke abc wurare ne masu daɗi wace fatan ya tsinci ɗan uwan shi ɗan uwan a idp wuraren da ake tattace masu gudun hijira a cikin ƙasar ce ba to ina ga ce kuma wata kasa za a take ka kowa a kora to da kan yawaita ma kasar mu addu'a musamman musamman jihohin da suke fama da waɗannan fitinu wanda fitinin sun zafafa a cikin su ba zai fi ne a cikin al'adorin in mun gane kuma mai keɓe su a kimanci ya halatta addu'a idan ka gane kuma ka keɓa wasu da suke da mahimmanci na daba Wani yana cikin usulubin addu'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya gane kuma ce keɓe ni amfani da wannan dama Allah madaukaki suke saukar da alkhairi a cikin katar mu Allah madaukaki ya ba mu zaman lafiya Allah ya kawo mana da fitinu fitinun da suke tashi a wurare da yawa a cikin wannan kasa ta mu Allah ya kawo mana Allah madaukaki sarki ya taimaki shugabannin ya musu jagoranci ya dora su akan daidai ya hana su yin abin da ba daidai ba Allah madaukaki sarki yi musu قريش اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت واسلم عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومكننا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى امالنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين الراحمين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم عجبنا اللهم عجبنا اللهم عجبنا ضيفا حميما مريعا مريعا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا وديانا واهلنا واموالنا اللهم استر عوراتنا وعان روعاتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك عن نزلان من تحتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وازواجه وذرياته كما باركت كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين وعجل الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون